Karfe biyar da minti talatin a wannan rana ta Laraba 27 ga watan Fabrairu na tara sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daga nan Yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa 'yan kasuwa na kwanne a jihar Tawa da wasu masu sufuri na zandara sun bayyana farin cikinsu dangane da sake zaben shugaban ƙasar Najeriya mai barin gado. Za mu ji bayanansu a hirarsu da wakilanmu. Yau ce ranar ƙungiyoyi masu zaman kansu ta duniya. Za mu kawo muku cikakken bayani kan ayyukan ƙungiya mai aiki a fannin kyautata rayuwar ɗiya mata da yara a Nijar. Ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai na ci gaba da tafkata asa a yankin Sahel. Za mu tattauna batutuwa da kuma dalilai da mafita da wato manzan musamman na ministan harkokin wajen Faransa da ke ziyara a nan Yamai. Rahotonmu na musamman kenan na yau. A Najeriya shugaban kasar mai barin gado ya sake lashe zaben shugaban kasa inda zai yi wani wa'adi na shekaru hudu kan karagar milki. 'yan kasuwa na kwanne a jihar tawa da masu motocin sufuri na layin zandayar kano sun yaba da haka a ganin su shugaba buhari mutum ne da ya dace domin ci gaban nijar da najeriya A yau tare da zaɓensa da aka yi zandar ko in ce Nijar gaba ɗaya hulɗa za ta ɗore. Fatanmu shine hulɗa tsakanin Nijar da Najeriya ta ɗore kuma harkokin zamantakewa da tattalin arziki su tabbata a zandar. Sannan hulɗar da ta haɗa mu a ƙara tabbatar da ita. Muna murna da Allah sa dai har yau shugaban da abisa mulki an ƙara bashi shi dama. Mu kurja mun fara ganin cigaban kasuwanci tsakaninmu da su matsayinmu na 'yan kasuwa. Kenan abin da muke so wannan kasuwanci cigaba da ɗore koriya da kuma maganin tsaro da kai kaga saboda in babu tsaro kasuwanci bai yi Ƙungiyoyi masu zaman kansu 2,735 ne ke aiki a Nijar, 218 daga cikinsu na kasashen waje ne. Sai dai daraktan ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma na ci gaba ya nuna rashin jin daɗinsa na ganin cewa akwai rashin bin ka'ida wajen ajiye wasu takardu na hukuma misali a shekarar 2017 kashi 24 cikin 100 na ƙungiyoyin kaɗai ne suka gabatar da rahotanninsu na ayyuka na shekara kamar yadda muhammad hamisu abdu labo ya shaida wa habibu garba su dai wani wanda ake ce ma kungiyoyi masu zaman kansu lalle suna ka taimako ƙarshen kowace shekara muna yin abin da muke ce ma bilan menene ƙoƙarin da ong suka kawo kuma su nawa ne gaba ɗaya labaru wanda muke da bisa ga aiki da aka yi bisa 2017 muna da ong kamar 2,537 wanda suke an san su suna aiki cikin ƙasar nishar amma cikin su wannan 2,735 ba dukansu ba ne ba ong nan wanda suke tsasi aiki daidai yadda ya kamata da gwamnati cikinsu ong kamar cikin dubu biyu da wani abu da hamsin da uku kaɗai ne wanda suke wa gwamnati labaru ba su kai ga aiki da suke cikin kashi 100 kashi 24 ne kadai suke ba gwamnati labarin aikin da suke kenan akwai gyara da yawa yadda ya kamata su kawo bisa aikin da suke tun dai a shekarar 2014 ne ake gudanar da shargullan ranar kungiyoyi masu zaman kansu ta duniya a ran 27 ga watan fabrairu wadda kuma majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita albarkacin wannan rana studio kalangu ya hira da shugabar kungiya mai zaman kanta mai suna afn da ke aiki a fannin kyautata rayuwar ɗiya mata da kuma yara na nijar aisatu haruna maiga ta bayyana ire-iren ayyukan da suke gabatarwa a hirata da maryama gello kenda le protection Matsalar kare yara ƙanana ta shahi kowa abinda ya shahi ya mata ganin yadda al'umma ke bunƙasa da kuma jahilci da ke neman yayi kaka gida ya kamata a yi wani abu a kai. A game da kariyar yara mun mai da hankali kan yarjejeniyar nan ta kare yara cewa da CDE eh, mun yi ayyukan wayar da kai a cikin ƙauyuka kan saka yara mata a cikin makarantu da yaƙi da auren yara. A game da ci gaban ɗiya mata mun ba mata horo kan yadda za su ɗauki nauyin nauyin kansu da kansu ayyukan kungiya da taimakon kai da kai mata suna kokari sosai kungiyoyi masu zaman kansu na taimakawa kwarai amma da saura musamman ma a bangaren mata da yara kanana har yanzu dai muna da sauran kalubale a gaban mu balantana ma wajen samun kuɗaɗe na ta da ayyuka abun akwai wuya abokan hulɗa masu hannu da shuni sun bayyana cewa za su ba da kudade sama da miliyar uku na dalar amurka domin tafiyar da fasalin tunkarar sauyin yanayi a yankin sahel sun bayyana hakan ne jiya a yayin wani zaman taron tattaunawa a nan yamai za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe a muhimmin shiri wanda shine na ƙaddamar da fasalin saka jari domin yanayi keta aida imba ministar muhalli ta ƙasar mali wadda ta karanto shawarwarin da aka tsaida ta yaba da waɗannan alƙawula da suka zarta bukatun da aka bayyana A ƙarshen zaman taron ana sa ran samun taimakon kuɗaɗe da za su kai fiye da miliyar uku na dolar dangance da bukatar da aka nuna ta kusan miliyar biyu na dolar. Wannan zai taimaka sosai a cikin muhimmin shirin nan na neman kuɗaɗe da ake bukata domin yin wannan aikin na canjin yanayi. Abokan hulɗa masu hannu da shuni na fatan ganin cewa hukuma mai kula da yanayi ta ƙasashen yankin Sahel ta girka wani tsari na musayar ra'ayi wanda zai ba su damar yin aiki hannu da hannu don yin bitar ayyukan sau da kawa daga bisani masu hannu da shuni sun kara jaddada ma kasashe na su mai da hankali kan noma da muhalli don bunƙasa tsarin nan na noma mai iya tunkarar canjin yanayi haka zalika masu hannu da shunin sun kara nuna bukatar su ga kasashen da su mai da hankali wajen tattaro kuɗaɗe don tunkarar canjin yanayi musamman ma a bangaren masana'antu masu zaman kansu. du secteur Har yanzu muna nan kan wannan batu inda za mu taɓa muku abin da matasa ke jira daga magabatan hukumar kula da yanayi ta yankin Sahel. Albarkacin muhawarar farko ta shugabannin kasashe da na gwamnatoci a litinin da ta gabata an baiwa wasu ƙungiyoyi matasa damar su gabatar da bukatotinsu kamar ƙungiyar 'yan sa kai ta masu kare muhalli. Shugaban ƙungiyar Sani Ayuba ya yi takaitaccen bayani kan bukatun nasu musamman damawa da matasa wajen tafiyar da ayyukan fasalin saka jari domin yanayi. a da alasan kuzi mamadu eh, a cikin bayananmu mun jinjina wa magabata da suka ba da damar shirya wannan taro muna kira ga matasa su mai da hankali a kan su tabbatar da cewa kowane bangare ya taka rawar da ya dace su kuma tabbatar da wannan zuba jarin zai magance matsalolin yanayi a sahel kuma sahel ya dace ta zaɓi hanyoyi masu ɗorewa don mu zama misali abin koyi da kuma tallata makamashi da kuma saka saka irin zamani a zaman shama'ar karkara sannan da samar da bayanai a kan canjin yanayi domin a ɗauki matakan da suka dace don haka abin da muke so shine ba wai jawabi ba mu gani komai a ƙas. A kwanakin nan manyan likitoci na kasar Turki sun iso Agadas inda suke baiwa marasa lafiya magunguna kyauta. Sai dai matsala ɗaya da ke akwai sai marasa lafiyar sun share kwanaki da dama suna jira kafin su samu ganin ƙwararru na kiwon lafiyar. Wasu daga cikinsu sun yi wa wakilinmu nisai Karim ƙarin bayani. mun kai kwana fudu Allah ba mu samu magani ba saura sun samu saura ba su samu ba tunda yanzu kin ma da nake sai na wurin ga soho ma ga ce na bai da lahiya bai iya ma hiya ma bai samu ba zuwa ta uku ce na an rubuta sunana ba a bani lamba ba kai mun kai mu na wannan wanda muka zo gurub guda ba wanda ya samu lamba muka zo jiya sai suka ce mutai ba a musa sai yau za su ba mu lamba to da bayan mun tahi da aka yi sallah lasar sai suka ta ba lamba mu sun kore mu kwana na uku ina zuwa nan muna zuwa nan mun yi tsari jiya aka ce kuma ba ta yi suka raba wata da suka raba wata mai kashe suka ce wa ga tazan banza da muka yi list wanda suka yi ta shira tun shekaran jiya kenan ya kamata yau su za a ban sai list yanzu da sahi da muka zo sai aka ce ba ta yi muna nan muna ta nema da yunwa mu da kishirwan mu da diyan mu suna ta mu kuka tun shekaran jiya muke wa kwanan mu biyu muna ta nema aikin nan mu samu kati kwana biyar yau muna zuwa muna komawa har yanzu ba mu samu shiga ba Shekarar ɗaya na zaman kasan waje da tare jika ashirin na sefa wannan shine hukuncin da kotu ta yanke wa Laminu mai dabba jiya a shirar da aka gudanar a Matamai a jihar Zandar. Tsohon zakaran kokowar gargajiya na jihar Agadez zai kuma zuba naira dubu tamanin kwatankwacin jika ɗari da arba'in na sefa da aka sacewa wani ɗan kasuwa. muna tunatar da ku da cewa a kwanaki tara da suka gabata ne aka kama laminu mai dabba a sakamakon wani fashi da aka yi wa wani dan kasuwa na garin mai mujiya mai iyaka da kasar najeriya daga ranar 25 ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Maris za a gudanar da kwambalar kasa da kasa ta kwallon hannu ta mata ta yanki na uku na Afirka ta yamma da za ta shafi ƙasashe bakwai. A dabara da kwambalar za a horar da masu koyar da 'yan wasa. dr frantisek ah, tabarski wakilin hukumar handball ta ƙasa da ƙasa kana mai ba masu koyar da 'yan wasa horo ya yi ƙarin bayani Kwamɓala ce da ta shafi wannan yanki. Akwai mataki na ƙanana da manya. Akwai ƙasashe bakwai da ya kamata su halarci wannan kwamɓala. Sai dai ƙasashe hudu ne suka samu halarta, kamar Nijar, Benin, Togo da Najeriya. Waɗanda suka ci za su halarci cin gasar kofi na nahiyar Afirka. Sannan daga nan idan sun ci nasara suna damar tafiya har zuwa cin gasar kofi na duniya. Ya zo nan ne domin bayar da horo ga masu horar da 'yan wasa akwai masu horarwa da suka zo tare da tawagar wajen kwambalar sannan akwai kuma coach na nan gida a yau laraba 27 ga watan february za a ci gaba da gudanar da wasannin rana ta bakwai na kwallon kafa na super league inda za a yi karawa biyu a yamai kungiyar as ta yamai za ta kara da agogana ta arlit sannan a maraɗi jangwarzo fc ta maraɗin za ta fuskanci irana ta arlit za a ci gaba da waɗannan wasanni a ƙarshen wannan mako inda za a yi karawa biyar hudu a yamai ɗaya a zandar studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabal Kwalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman ƙungiyoyi daban-daban na masu ɗauke da makamai da ke cikin yankin sahel tun wasu shekaru da dama na cigaba da tafkata asa musamman a niger burkina faso da kuma mali mazan musamman na ofishin ministan harkokin wajen kasar faransa da ke ziyara a yamai ya yi wa studio kalangu bayani kan dalilan wannan mummunan al'amari tare da bayyana irin-irin matakan da ake iya ɗauka domin samun mafita ga dai bayanin jakada jean marc chatanier a hirashi da tarnan fudai ahmed Wakilin Faransa na musamman a Sahel ya yi bayani bisa sha'anin ta'addanci da yake wakana a kasashen wanda a cewarsa yana da ma'anoni da dama. Ambasada Jean-Marc Chatigné. Akwai babban gidi na rashin adalci, ‘yan ta'adda tsagera sun girku a ƙasar Mali da arewacin ƙasar Najeriya, inda suke haddasa barazana bisa iyakoki kamar a Nijar wajen Difa da kuma wajen iyakoki uku na Nijar yankin Talabere. Ana ganin hakan wajen iyaka da cadi ga ababuwan da ke wakana da ke da alaka da barazanar 'yan ta'addan Boko Haram. Menene dalilin a ganin ku kun tabo batun Boko Haram? Dalili dama ke akwai. A kulliyomin akwai lamarin siyasa na zamantakewa na arziki da na sauyin muhalli. Jimilla ce ba a cewa dalili ɗaya ne. Ai ba wani damun kai saboda kun ga akwai 'yan bindiga da ɗauke da makamai 'yan ta'adda da ke ɗauke da bindigogi waɗanda ke aikata aika aikar kishin gilla awon gaba da mutane suna razana al'ummomi abun farko da 'yan ta'addan ke yi idan suka zo cikin garuruwa kamar amadi a Burkina Faso har har ma kaɗan a nan ƙasar Nijar shine su rufe makarantu su kori mai gari domin suna gwada ƙarfi da ke gare su suna barazana su yi amfani da ban mai tarwatsewa wannan wata irin dubara ce ta ban tsoro game da wannan mutane sai an ɗau matakan yaƙi da su. Sha'anya kuna ganin matakin soja ita ce kaɗai mafita da ya kamata a aiwatar domin dawo da kwanciyar hankali a wannan yanki na Sahel. Banna zaton ita ce mafita guda kaɗai ba a'a babi ne guda ga mafitar wadda za ta iya tabbatar da tsaron cikin ƙasa da jami'an tsaro na jandarmu na polis na gar national da kuma babar shari'a don yana da muhimmanci a samu babin shari'a a ciki. ko da yake akwai sojojin faransa da suke kula da tsaro a mali amma har yanzu akwai wani bangare da ya gagare gwamnati tsaro me ya kamata a yi a wannan sashen gara a yi aiki hannu da hannu tsakanin mali da al'ummomin ƙasa da kasa muna fuskantar gaba da gaba da abokan adawa wanda ke da nasu tsarin manufa to mu ma ya kamata mu samu namu tsarin manufa na gari don kariyar al'ummominmu ya kamata mu kimci a siyasance mai amfanin bukatun jama'a haka ya zama yauni bisa kan kasashen yankin g5 sahel su ne sahun gaba ga wannan fafutukar Kasar Nijar ita ce layin gaba lalle amma tana da bukatar goyon bayan dukkan kasashen duniya na su dafa mata. Le Niger est le premier chef dans ce combat mais il a besoin du soutien entier de la communauté internationale derrière lui. Ƙarshen shirin kenan na Maritain yau zan barku da Musa Hassan ɗauke da labarai da halshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.